to a ina ake sujjada sahau ana yin ta bayan sallama ko kafin sallama ko ana yi a ko ina to akwai maganganu na malamai a nan akwai mas'al wato saɓani na fahimta da malamai suka yi dangane da mahallin sujjada sahau kafin ne ko bayan ne ko akwai kafin akwai bayan me zai sa a yi sujada kafin me zai sa a yi sujada bayan ko kawai mutum ya zaɓi wanda ta yi masa to akwai hadisai waɗanda su ne al'usul wato su ne jigo a babin sahu akwai hadisai waɗanda su ne jigo a babin sahu wanda suka hikaito wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka hikaito sujjadar annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarnin da yayi ayi sujjada yayin da aka yi rafkanwa a cikin sallah wasu malamai su ambaci biyar wasu ambaci shida a daga ciki akwai wannan hadisin namu hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai kusan shine ma mafi inganci mafi shahara daga cikin hadisan da suka yi magana akan sahu akwai hadisin abu huraira shi ma yana cikin bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi kiran sallah shedan yakan juya baya ya tafi yana fitar da iska dan kada ya ji kiran sallah idan aka gama kiran sallah sai ya dawo idan aka iqama sai kuma juyawa idan aka gama iqama sai ya dawo ya zo ya sa wa mutane masu sallah wasu wasi ko ya sa wa mai sallah wasu wasi a cikin zuciyarsa annabi yake cewa ya rika ce masa tuna kaza tuna kaza tuna kaza wato ya ta sa masa saƙe-saƙe ta tunani yayin da yake sallah har ma ya rika tuna abin da ma in banda ya shiga sallah ma ba zai tuna shi ba ya ce hatta ya zalla rajul la yadri kam sallah annabi ya ce har mutum ya kai ma bai san ya ma rikice ya kasa gane raka'a nawa yayi raka'a nawa ya sallata annabi ya ce fa idza lam yadri ahadukum kam idan ɗayanku ya kasa gane raka'a nawa ya sallata falyasjud sajdatayn wa huwa jalis yayi sujada biyu yana mai yana a zaune wani hadisi abu huraira kenan da ya magana akan mutumin da ya shakka nawa ya sallata yayi sujada yana zaune to kafin ya sallama ko bayan ya sallama hakanan akwai hadisin Imran ibn Husayn wanda daidai yake da hadisin Zulyadai mun karanta shi mun ta magana a kansa shi kuma yana magana annabi ya yi raka'a uku ne maimakon biyu yayi yi sallama daga baya aka sanar da shi ya dawo ya cika shi abin nan shi ne dai hadisin Zulyadai ne amma da lafazi daban amma shi ma sujjada ce da aka yi ta bayan sallama akwai hadisin abdullahi ibn buhaina shi ma hadisi ne wanda yake sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin imran ibn husayn yana cikin muslim ne ba cikin bukhari amma hadisin zulyadai afwan hadisin abdullahi ibn buhaina yana cikin bukhari da muslim hadisi ne da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah azhar ya raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya miƙe tsaye yayi raka'a biyu maimakon zama ya tahiya sai manta ya miƙe tsaye yayin da ya gama sallarsa sai ya sujjada biyu yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis yana zaune ya kabbara ya sujjada ya kabbara ya sujjada qabla an yusallim kafin sallama wani hadisi ya zo da sujjada kafin sallama yayin da mutum ya miƙe maimakon zama maimakon zaman tahiya sai ya miƙe to in ya gama sallarsa sai ya sujjada biyu kafin ya yi sallama mutane ma suka yi sujjada a nan sai hadisi na biyar shine hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutane sallah sai ya ƙara cikin sallarsa maimakon azahar ce maimakon a hudu sai ya ƙara raka a biyar a lokacin da ya miƙe ta biyar mutane ba su ce komai ba don sa a wancan lokaci lokaci ne da shari'a take ake samun canje-canje don haka mutane ba sa saurin katsalandan suna jiran annabi ya gama ya gaya musu cewa to sallar mu ta koma biyar maimakon hudu kamar yadda ya faru a hadisin ne kaga mutane shiru aka yi ana jiran ta zama biyu <laughs> sai ba ta zama ba to aka ƙara biyar ma suka shiru to sai da aka gama shine aka ce wa ya rasulullah a hadasa fi salati shaiun. wani abu ya faru ne a sallah wato an samu sabon umarni ne yanzu biyar kamata a yi annabi ya ce wa ma ka. wani me bai faru sai suka ce ya rasulullah sallaita kaza wa kaza naka sallaita khamsan kayi raka'a biyar maimakon hudu to shi ne anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rade kafafuwansa ya fuskanci alƙibla ya yi sujada biyu sannan ya yi sallama kaga wannan sujada ce ba biya. an gan sallama ta farko har an ma yi magana sannan ya sake sannan ya sallama daidai yake da hadisin dai, amma wancan ragi aka yi nan kuma nan kuma ƙari aka yi to shine anan yake cewa mutane innahu law hadatha fi salati shay'un anba'tukum bihi da akwai wani abu sabo da ya faru a sallah game da sallah da na ba ku labari la yaju ta'khirul bayan an waqti al-haja sauraka babu wani abu da ya faru walakin innama ana basharun ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar kowa ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta ku tuna mu sai kuma ya ci gaba da ba su ka'ida ya ce wa idza shakka ahadukum fi salati. idan ɗayan ku ya shakka game da sallarsa yayi ta baba raka'a nawa yayi falyataharra sawaba to ya kirdadan abin da yake zaton shine daidai falyutimma alaihi ya cika a kansa thumma liyasjud sajdatayn sannan sai ya biyu anan nan sajidataini kafin sallama ko bayan sallama ba a fayyace ba a lafazin bukhari ya fayyace a lawan lafazi na bukhari sun bal ya sallim sun ba yasjud sajidataini idan ɗayanku yana tababa nawa ya sallata raka'a uku ko hudu ko raka'a biyu ko uku ko hudu yana tababa to fal yataharras sawaba yi kirdadan ijtihadi cewa to ina zaton cewa sallah ta a kaza ce ko ƙarin ko rage akwai bambanci tsakanin albina'u alal yaqin da kuma al-taharrus sawab albina'u alal yaqin shine ka rage in kana zaton biyu kai ko uku kada da ita biyu ga uku kai ko hudu kada da kada da ita uku domin daman tsakanin biyu da uku abin biyu da uku ne don kana da ita biyu ka samu tabbacin da cewa sai dai a ce ta fa haka amma ba a ci ƙasa da haka ba wannan shine bina alal yaqin amma taharrar sawab shi kai aiki da abin da yafi ƙarfi a zuciyarka kana sallah ki tabbice ko uku sai zuciyarka tafi baka cewa biyu ce sai ka gina akan biyu ko zuciyarka tafi baka cewa uku ce sai ka gina akan wannan shine taharrar sawab kowanne daban yake akwai wa alal yaqin akwai taharrar sawab a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a taharris sawab sai ya ce thumma li yusallim thumma yasjud sajdatayn kaga ba adiya kenan yayin da yake ginawa akan abin da ya rinjaye a zuciyarsa zai sujada adi amma wancan na hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda shine na shida zamu ambata shi kuma ya umarce shi ne sujada qabli hadisi na shida shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih Muslim sunan Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yana shakka yana tababa cikin sallarsa falam yajri kam salla a thalathan am arba'an bai san nawa ya sallata ba raka'a uku ne ko hudu falyutrih shakk to ya jefa da shakkar ya jifa da tababar ce biyu ne ko uku sai da ita biyu kaga ya jefar da wata tababar gaba daya uku ko huɗu sai da ita uku ya jefar da wannan shakkar da yake yi wal yabni ala mastaiqan ya gina akan abin da yake tabbaci shine yaqini thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima sannan sai sujjada kafin sallama annabi ce fa in kana salla khamsan shafa'na lahu salatahu idan hudu yake ta baba ko biyar sai batta hudu to in ya ƙara abin da ya zama biyar ce to waɗannan raka'o'i sujada guda biyu sai su mai da sallar ta zama shafa'i wato sai ya zama kamar raka'a shida ta zama ta zama cika wa in kana salla itmaman li arba'in in kuma hudin cip cip ya sannan sai ya sujudul qabliya sai zama targhiban li shaytan ya turbisa hancin shaytan ya a kasa saboda mai saboda ya cire wa kansa ta babar da shaytan yake so ya sa masa zuciya sallarsa ta cika ko bata cika ba ta wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri ga ya saba da wancan hadisi na Ibn Mas'ud wanda ya magana taharrus sawab taharrus sawab muka ce zai annabi sallallahu alaihi wasallama ce thumma liyusallim thumma yasjud sajdatayn kaga sujjada ce ba'diya amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna cewa sujada yayin da kai gini akan mafi karancin abin da kake zato sujada qabliya to waɗannan su ne kusan sauran hadisan gaba ɗaya akwai hadisai daban-daban wanda suke magana akan sujjada sahu akwai hadisi Abdurrahman ibn Auf yana kama da hadisi Abu Huraira amma dai waɗannan su ne Al-Usul al-usul ce Al-Usul. a su duka maganganun malamai suke yawo duk maganar sahau tana yawo ne akan waɗannan hadisan gaba ɗaya guda guda guda shidan nan wasu na ambata biyar yayin da suke barin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yayin cewa yana cikin sayo Muslim wasu kuma suna ambatansa wasu kuma suna barin hadisin Imran ibn Husayn saboda shine hadisin zulaidai duk da cewa bambancin sashi ya faɗi raka'a uku aka yi aka manta da daya hadisin kuma Abu Huraira na Zulaidain ya faɗi cewa biyu akai aka manta biyu to amma dai duka anan to anan in kuka kula cewa za ku ga hadisan wani guri Annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba'adi wani guri kuma ya yi qabli to wannan abubuwan da suka faru shi ya jawo malamai har suke suka shiga tattaunawa game to mahallan sujudu sahu qabla salam ko ba'da salam to wannan shine shine shine darasin na yi mana shimfiɗa saboda duk tattaunawar da za ta zo za a gina ta ne akan wannan hadisan kuma za ku fahimci dalilan da ya sa malamai har suka samu saɓani aka kawo aqwal abin nan al-iraqi a cikin tarhut Wajen ya kawo aqwal wajen guda takwas na al-awtar na ne shi ma ya kai to waɗannan akwal ɗin har ya ƙara da nashi tara ya kawo nashi fahimtar ya ce to tashi ɗin da ya kamata ta zama ta tara to duba da hadisin zuliyadai da da da wasu hadisai